Yara ƙanana 'yan mata da samari masu karuwanci domin su taimaka ma iyayensu, ko kuma wani ya ɗauke su domin ya ci umfani gare su, wannan ya taka dokar ƙasa. Mutane masu ɗaukar waɗannan yara suna fuskantar hukunci shekara goma zuwa talatin, kamar yadda Metar Maimuna Goji ta ba da bayani. Dokokin Nijar, musamman manyan dokoki ba su hana sha'anin karuwanki ba. Mazan da suke ma'amala da mata masu karuwanki hukuma ba ta iya kama su. Domin babban ma'aikatan take kula da ayyuka da ba su da kyau, ta liƙe idanunta akan aikin karuwanki. Mu da kewa tsohon aiki ne da ya daɗe a cikin duniyar ga ko ina ba ƙasar da babu aikin karuwanci duk wanda yake kama musu a cikin aikin nan da suke hukuma tana iya kama shi don haka in kana da ɗan uwa aboki ko makwabcin da yake karuwanki ko kuma ka san da iyayen da suke rayuwa a cikin kuɗin karuwanki na 'ya'yansu to ka gaizarta ka sanar da hukuma domin za ta iya sa hannu wajen kama su da laifin ba da ƙarfin gwiwa a cikin aikin karuwanki da iyansu suke yi. Signalele au service de police, on peut poursuivre cette Menene aikin magajiya? Le Magajiya ko kuma kawali shi ne ake kira wa'anda suke nemo ma maza mata ko kuma wa'anda suke nemo ma matan mazaje. Mace tana iya ba da kanta haka namiji ma yana iya ba da kanshi kuma abin da ya fi yawa a cikin ƙasar gane yanzu shine matan da suke gudu bayan mazaje tsofi masu duki domin samun aiki ko samun mota hakan ana kiran shi karuwanki ne ko da dai da mutum guda take yin shi a wane lokaci aka ɗauki karuwanci kamar bauta Karuwanci yana zama sana'a a lokacin da wadda take yin shi tana karkashin mm, wata ne kamar yara. Mine ne hukuncin shi? Shekara goma zuwa shekara talatin shi ne hukuma take iya kama ka a kan shi. Hukuma tana da tsanani sama wannan mutane masu aiki da yara ƙanana a hanyar karuwanci.